أم عندهم الغيب فهم يكتبون ko kuwa suna da ilimin gaiba ne da suke rubuta abin da suke so na hujjoji daga gare shi waɗanda suke jayayya da kai da su